رسوله حقا إليه بإثباء والله أكبر الله يقول من أشار رسوله وند من ظن إشارة حقا من نبغى شكا مدنا إليه النبي يعني إشارة هو قال الله يا رب can a ba na sai duk wanda ya ishara da yatsa wurin Allah a yanka yatsa ya to manzon Allah tabbas ya yi ishara da yatsa wal banani wal asbu'i يقولون فيها Wal asbu'u, wannan asbu'u suna fadin akwai. ashirin lugati akwai lugga goma kan asko wal an mulatu fiha tisa lugati an mula asbu'u ina da ainihin lugga tara wa dubitat hadhihi al abayat an yi wasalin wa'annan baitoci fi baitin wahidi a baiti daya yani tis'u ashara lugati مفهوم واسعة اللغة في بيت واحد قال فيه الناظم وعنه عن ملة ثلث وثالثه التسع في إسبع واختم بأسبوع سوانا كما به sai an kwace ɗaya bayan ɗaya tunda magana sai وهم إيكا همزة ملا وأتي آبا صلي سنة للقوم ذاك تي إس آه إن عن ملتين أن ملتين وثالثه هذا أكما إن كان التسع رغم في أسبوعين wakil bi osbohi wanda da fi an shari ifin bi osbohi bi osbohi a cika da osbo ka yi mace daga za ka tambayi mana karatu mai adai wa inda na fi lokacin sayyara mun a wurin mu akwai lugar da ake amfani da ita mai yawo ba mota ba yara tana yawo ana mu'amala da ita cikin jama'a isba'un ko haqqul meke da sunna tariya ya ce mai isba'un wannan isba kuma ana ce masa ana ce wa baktariya haka bakariya ba ta ba ta ya kama da yasa لكن الظاهر في ظاهري ما هي لغة فهذه عشر لغات في أسبوعين وتسع لغات في أنملة تو يا كيرن في همز أنملة هذا ثلاثة هنا ده همزة كأيتنا ده وصلي فثلاثة في ثلاثة nawa bitis uku sau uku kaga zai bada tara hmm? ina shi ke da hamzu tsallake ku zo da ke na hutu hannu sallis ku amma ma'ana sallis ne ma'ana sallis عدن قد على ركعت الثلاث وصلي على ركعت الثلاث وصلي أبوكينا فتح كسر ضمه وهي ثلاث ضم الثالث في أنملة وأن أقوى أنملة وهي الميم ميم أيضا فيها حركات ثلاثة to kaga da ƙarshen ma haka kaga shi da ce a kusa uku ofi e an mulaye na almunan e kama hamza ne وهي الميم أيضا فيها حركات ثلاث هذا فالثلاثة في الثلاثة بتسع كده ce kaga lissafi na hau an koma ana luga har masa a cikin lugar hmm? masu ba ce daidaitis ne wato fi isbu'i to akwai tara ma a isbu'i ne tununu ma kaga tunanin harfan kenan nunun ma wanda dai an samu uku ɗaya a cikin su mimu eh? ai kaga wurin na hau ne na hau ne sai dai in an sa an yi amfani da tawon ɗinkin a tawon ɗinkin to mimun ɗin ma sai ya ɗauka ya zama ta'un ne kayan hau, wannan kayan lura an muna an ma la to amma aka sa masa tun shi kenan sai ce to lamun ɗin في اسبوعين شيما اسبوعين هكذا وده شيما ده فمترى هكا هكا نن كذا لا هي ده صاد كارشي لا فيها ومن دك كارشي هوني واكتب بأسبوعي تكون عشرة كفاء أسبوعي هذا بترى كده بو كان جوالي هذا موعون إسبوعي أسبوع أسبوع هو أسبوع أسبوع وهكذا لا يخطئ الإنسان أي وجه يكره شيء أو أن حرف لا كفره ina za ka kai littafin ka mai irin wannan ka huta da masu na da yan kaje wajen mai kuke ce masa conference ka gama ka rubuta doctorate degree kai ka tara ilimin yana gabe je kusa dutse nan ce ka rasa a ɗaya ne ba kuskure ka nemo sai da ba kuskure a ciki duk inda ka karanta shi yi ya fito a gare ka yau daga nan sai dai amma dai ga guda biyu kake da su sauran kuma ko ina za ka je ka samu su kuma wani ya rage naka ka zo wajen ai sun ka kila taimake ka ce ina da guda biyu yanzu na neman guda ɗari kayan da kai baka san da kai kayan da gari ne ha kayan da ya baka san gari ne ai ne matsalar ka ne matsalar ka an ce kai da yake sunan gari ne ba sai a koya masa ba ba dama abin da ya kawo su ba kenan su iya hausa ya yi wasu su da dama suna kano da ko ni masu an kafa albusar na maulidan halkanawi maskana ya yi shafi a da kenan kani ne bu to a alal ma shi yesu alwar cewa mutum eh amma dai ba a san ya faɗi magana ba talib ya faɗi magana fi majma'il ko shi da mun dawo kan baiti mu wancan ne muskila akan almulatin ta usbu ko shi almula na da ta usbu na da goma في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف القرآن في مجمع الحج آثار حج العزيز قالوا بموقف أن عند النبي يسعى يجب أن فرق قطبة دون المعرف كم كافين يجي معرف اسم عرفة كافين يجي اسم عرفة ورين كندا تأي وصلت سبعة عرفة ونبوة mawaƙi da ne. can wancan ma nan ne inda aiwon inda ake gafara inda ya tsaya ana kiran wurin wurin gafara inda ya tsaya to hatta ma dutsen da yi abu da ana ce masa a jabalun rahama haza lamma nazalar rasulu sallallahu alaihi wa sallama yayin da annabi ya sauka fa ina wadil muhassir لن يفوق هذا شيء نكتب دون المعرف وخطب الناس أولا في هذا الوادي وهو ليس بعرفة لكنه قريب منه دون ولهذا قال لموقف دون المعرف ليس بعرفة وقوله موقف الغفران النبي كنا هذا نعت للمعرفة للمعرفة ولا سبقان يعني معرف لا للموقف الذي خطب فيه الرسول ذا متعين ذا عند النبي أي خطوة بريبا المهم دي أنه نزل هناك وخطب خطبة قديمة بليغة قال للناس ألا هل بلغت معنى عند ده أكي نياتا ياتا عند ده نياتا أوان سام خطبا لنا وادي واي وادي محسن كو يا أي بس يعني وادي محسن على هل قالوا نعم فقال اللهم اشهد يرفع أصبعه وأصبعه للسماء وينقطها يسوق يديك إلى الناس ذو ويقول اللهم اشهد يعني عليه قالها ثلاث مرات يقول طيب akwai zuba, domin kada wanda ya wani damar da masu matakin shi